bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imominsa waɗanda ba sa ƙarewa ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al-ihsan muhammad muhammad ebenu hotoro gra a garin kano a wannan yammaci na ranar juma'a wanda ya kama uku ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shine ya zo daidai da ashirin ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar idan muka leka taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato uku ga watan ramadan amma sai mun koma mun juya mun kalli shekara ta goma sha ɗaya daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka izuwa madina babbar tauraruwa shugabar matayen aljanna ummul hasanaini as-sayyida fatima bintu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yi mata rasuwa lalle haƙiƙa na na fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk inda kake bayanin nagarta da falala lalle haƙiƙa ta wuce wannan wuri ita ce wacce na na aisha radiyallahu ta'ala anha take faɗa dangane da ita ta ce ma ra'aitu afdala min mata ghaira abiha ta ce ban taɓa ganin wani makhaloki mafi falala daga na faɗiwa in ka cire mahaifinta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sunanta fatima bintu imamil muttaqina sayyidu walad adama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaji nasabarta kaji mahaifinta duk duniya babu kamarsa ba a yi kamarsa ba kuma ba za a yi ba ‘yar shugaban ‘yan adam na duniya gaba ɗaya ne kaf manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama babata nagartacciyar mata ce wacce tana ɗaya daga cikin manyan ƙuraishawa waɗanda sun yi fice wurin nagarta da kamun kai a gefe guda kuma masu riƙe da ta goma shi ta yadda take daga cikin 'yan kasuwa masu kuɗi a birnin maka ita ce khadija bintu Huwaili, wanda anewa wana na fatima alkunya da ummu abiha ma'ana lalle ita ta kasance yar mahaifinta ce mana in ka ga ainihin kwabo da kwabo suke da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an haifina na fatima kafin aike da shekara talatin da biyar kafin a aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shekaru talatin da biyar ko kuma afuwan daga haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waladat radiyallahu anha qabala al-bi'sa an haife ta ne kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara ta 35 daga haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai wannan shekaru sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aurar da ita ga nagartaccen mutum salihi mai falala dan dangi aliyu bin abi talibin radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta biyu daga hijira bayan da aka yi yakin badar wannan aure mai albarka sai ya haifar da ƴaƴaye nagartattu su ma su ne aka sami jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhassanaini kyawawa biyu alhassanu walhussain hakanan ta haifa masa ummu kulsum da zainab da kuma muhassin wanda wafatinta ya kasance bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata shida lalle in kana maganar falala na na fatima radiyallahu ta'ala anha ta cika kisa manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance har duk lokacin da zai tafiya ya fita daga Madina to ƙarshen wanda yake ban kwana da shi daga madina ita ce ‘yarsa na na fatima radiyallahu ta'ala na sun shaƙo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa nake yawan gaya muku daga cikin tarbiyyar manzala sallallahu alaihi wasallama shine jan yara tun suna ƙanana a jiki a nuna musu tausasawa da jansu a jiki su san mahaifansu lallai haƙiƙa abin da yawancinmu muke na wasarere da iyali mu fifita neman duniya da neman abinci akan matsala ta iyalanmu wannan matsala ce kwarai da gaske ana so ya'yanka musamman ƙanana su dinga janka a jiki wannan yasa na na Fatima suka shaƙo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tun tana ƙaramar yarinya ta nuna haka saboda sun shaƙo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin me lokacin da manyan ƙuraishu gingima gingiman kafirai suka ɗauko mahaifar raƙumi suka ɗora a bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin yana sujada a filin ɗakin ka'aba wannan yarinyar da bata bi shekara bakwai ba ko takwas na na ma kenan lokacin tana wannan shekarun saboda alaƙarsu da shaƙuwarsu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta yi kukan kura ta tunkaro wa'annan gingima gingiman miyagun kafirai ta kalubalanci abin da suka yi mahaifanta ta cire wannan mahaifa ta zo tana wanke wa manzala salihu salama to kaji yadda suka shaƙo haka ake so amma za ka ji yawancinmu mun fi fifita neman duniya ko hirama a waje yawanci za ka samu ƴaƴayen mutane musamman mu a ƙasar hausa sai ga cewa yawanci ba sa samun tagomashi daga mahaifansu maza shi sa ina yawan buga misali lokacin da aka yi wani abu wanda ba ma so Allah ya maimaita shi la qaddar Allah kada Allah ya dawo da shi lokacin da aka sa wani kafiyo a jihar Kano ba na manta farkon Boko Haram da aka tashi su ba bamai a bangarori da yawa ai an sa wani kafiyo shine irin sa na farko a shekaru masu yawa aka datse mutane a gidajensu da yawa yara ba su san iyayensu maza ba sai a lokacin mun ji 'yan jaridu suna rawaito mana a labarai suna cewa an je gidaje da dama an samu haka akwai gidan da aka je yaran ƙanana ne wajen su uku cewa suka yi ummakin ga wani mutum a zaune akan kujera babansu ne fa wallahi babansu ne amma saboda zai fita tun karfe shida suna bacci ba zai dawo ba sai sha ɗayan dare sun yi bacci haka kashe gari zai ƙara fada ba su zan shi ba cewa suka yi ummakin ga wani mutum a zaune akan kujera to kaga wannan ba tarbiyyar musulunci ba ne shi sa lokacin da ka ja ɗanka a jiki yana yaro ya saba da kai to wannan yana sa ko ya girma ya dinga tunawa da kai ya nema addu'a to irin wannan shakuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi da na Fatima shi sa idan ya zo zai yi tafiya ƙarshen bankwanansa da Madina itiyanu Fatima shine zai je wajen na Fatima sannan kuma farkon wanda zai shigo wajensa idan ya dawo daga tafiya kuma na na fatima radiyallahu ta'ala anha a wata ruwayar kuma da abu sa'alaba al-khashani ya rawaito yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya dawo daga wani yaki ko yayi tafiya bada bil masjid yana farawa ne da masallaci fa salla fihi rak'atayn sai salla raka'a biyu a ciki summa ya ati fadimata ka ji abin da manzala sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma sai je kai wa yarsa na na ma ziyara summa ya'ati jahu daga nan kuma sai je wajen iyalansa matansa shi yasa wannan yana nuna irin tarbiyyar da shakuwar da na na ma ta samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an karbo hadisi daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace ban taba ganin wani makhluki ba wanda yayi kama kobo da kobo. da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce fi ƙiyamihi a tsayuwarsa wa qu'udihi da zamansa min Fatima binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ce daga Fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wani hadisi ya tabbatu daga Usama ɗan Zaidu hibbar rasul ɗan gaban goshin manzala sallallahu alaihi wasallama ɗan gaban goshin manzala sallallahu alaihi wasallama yace manzala sallallahu alaihi wasallam yace ahabbu ahla baiti ilayya ahabbu ahli baiti ilayya mafi soyuwar ahalin gidana izuwa gare ni a iyalina, a family wanda na fi so sai yace fadima ita ce na na fadiya radiyallahu ta'ala na sai dai imamu tirmizi ya ƙara rawaito wani hadisi da sanadinsa zuwa abdullahi bin zubair radiyallahu anhu cewa aliyu bin abi dalib wata rana sai ya ambaci yar gidan abu jahal ya fara sansanar yar gidan abu jahal fir'aunan wannan al'ummar ya fara sansanar zai aure ta fa ga zalikan nabiya sallallahu alaihi wasallama sai labari ya kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi ya hudu ba ya gyara wa aliyu bin abi dalib zama ya ce wane ka haɗa 'yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da 'yar kuma fir'aunan al'ummar don haka sai ya ce me inna ma fadima lalle haƙiƙa na na fadima bid'atun minni yace tsoka ce daga gare ni yu'ziyani ma azaha yace abin da yake cutar da ita ni ma yana cutar da ni wa ma at'abaha abin da yake wahalar da ita ne ma yana wahalar da ni haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fala wata ruwaya kuma tace Fatima bid'atun minni Fatima tsoka ce daga gare ni faman aghababaha aghababani duk wanda ya sa ta fushi to ni yasa sa fushi to kaji yar lelan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ila yau daga darajar wannan tauraruwa hadisin da imamu hakim ya fitar da shi da isnadinsa zuwa buraida radiyallahu anhu ya faɗo wani hadisi ya ce mai kana a habbin nisa'i ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faɗi mata ya kasance mafi soyuwar mata izuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce na na faɗi ma, wa minar rijali ali daga maza kuma sayyadina ali sai dai za ka ji wannan hadisin watakila ka ce akwai kanshi-kanshin kamar ya zai ci karo da wancan hadisin nana na aisha radiyallahu lawana. hadisin sai na ma'auya wanda ya ce da manzala salih salama shin duk duniya wa ka fi so sai yake cewa aisha sai ce daga mazafa sai ce abuwa babanta abubakar to malamai sun yi bayani suka ce wannan hadisin baya cin karo da hadisin amur bin al'asi radiyallahu ta'ala anha an anhu babu cin karo sun yi bayani sun warware matsalar suka ce abinda ake nufi kamar yadda babban malami ibn arab ibn al-arabi al-maliki yake cewa kana ahabbun nasi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abubakar in aka yi generalizing ne mafi soyuwar mutane zuwa wajen manzala sallallahu alaihi wasallama shine sai abubakar wa habba azwajihi ilayhi aisha in kuma matansa ne na aisha wa habbu ila ahli in kuma aka ce ƴaƴansa iyalansa ƴaƴansa da jikokinsa sai ce fatima sai kuma mijin tare shi ba yana cikin family ɗinsa ai shi sa aka ce malamai suka ce babu cin karo da wannan hadisi da yake kuma nuna hadisin na aisha radiyallahu ta'ala anha shi yasa aka ƙara rawaitowa imamu hakim ya rawaito da isnadi ingantacce zuwa nana aisha daga nana aisha radiyallahu anha cewa idan aka ambaci na na fatima a wurinta ƙala sai da ce ma ra'aitu ahadan shigan irin hadisin da muka fara daga farko amma akwai bambanci nan ta ce ban taɓa ganin wani ba kana asdaqu lahajat mafi gaskiyarsu kwaɗan harshe ma'ana mafi tsarge gaskiya da faɗar gaskiya min ha daga nana fatima sai ce illa an ya kunan lazi ladaha sai wannan dai wanda ya haife ta shi sa ingantattun hadisai sun tabbatu daga asadukul masaduku mai gaskiya abin gazgatawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna na na Fatima shugaba ce daga cikin shugabanni wanda imam turmuzi ya rawaito hadisi daga anas bin malik cewa manzala salihu salama ya ce hasbuk min nisa'il alamina maryam binti imran wa khadijata binti khuwailid wa fatima binti muhammad wa asiya imra'atu fir'aun cewa ya ishe ka daga manyan mata yan aljanna sai rawaito sai lissafo matan sannan imam hakim ya rawaito da isnadin sa zuwa abi sa'idin al-kudri radiyallahu anhu manzala salisu salama ce fatimatu takin da ni na farko kenan na na fatima sayyidatu nisa'i ahli janna ita ce shugabar matayen yan aljanna shi sa al-bukhari ya fitar da babi ya ce babu manaqib fatimata radiyallahu anha babin da yake nuna falala da daraja tana na fatima radiyallahu anha sai ce wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fatima sayyidatu nisa'i aljanna ya kawo wannan shigen wannan shi sana na fatima ta ɗauki daraja kwarai da gaske wallahi yau da za mu tsaya iya wa'annan hadisan katal iya wannan bayanin da na yi ya ishi mawaƙanmu na yau masu son begen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da begen na na fatima wa'anda ba guluyi suka yi ba su yabe ta da ingantattun hadisan nan ko ni da zan taɓa ma waƙar ƙila wannan sai in ma baiti ɗari na gada ma na waƙa to sai dai wa ma hu shi'ira wa ma yanbaghi la duk da na ga dama zan rubuta haka amma yau da za ka dinga jin mawakan mu su ba yan shi'a ba ba masu zagin sahabbai ba amma sai ka suna ɗebo tarkatan shi'anci suna waƙe na na ma da su wanda mutum sai mamaki in kana jin irin abubuwan wai suna nuna suna sanna na fadima maimakon su ɗebi irin wayannan hadisai ingantattu sai ka ji sun koma karerai haka ji suna ce mata ya ma'asumiya da waye da sauransu wai ita ma'asumiya ce kamar annawa wanda wannan gaskiya abin ba haka yake ba shi sa in za a yi yabo yana da kyau a yi da ilimi addinin musulunci addini ne na ilimi shi sa masu yabo irin na da da yake sun yi da ilimi da ikilasi shi sa har yanzu yabon nasu yana nan har ana karanta alburda duk da akwai zaki da wasu malaman suke cewa akwai a ciki har yau ana karanta hamziya har yau ana karanta ishiriniya har yau ana karanta yabo da dama da aka yi wa manzala salihu salama saboda an yi da ilimi babu guluya cikin wannan na na faɗi ma kaga tafi kowa sannan babu wanda ya kai mahaifinta a ya ka ji sadakinta domin na na faɗi ma duk da wannan gata nata kamata ya ce tun da 'yan shugaban ƙasa ce in an tashi aurenta a kashe dinarai da dirhamai a yi fataka a yi yadda ake yau a halinmu na yau amma lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aurar da aliyu bin abi dalib gana na faɗi ma da wani sirke ne ma ya marasa yadda zai samu kuɗin sai da ya je ya san yadda ya kawo wannan ainihin silke wanda yake ba ma kuɗi ne mai kima ba sannan aka aura masa na na fatima wanda malamai suka ce shi ne dirhami 400 har ma wata ruwaya da shi a suka kawo a cikin littafinsu suka ce sai na usman ya yi wa aliyu bin abi Dalib rawa gani kamar yadda babban malami muhammad dr aliyu sallabi ya kawo wannan kisa ya ce lokacin da aliyu bin abi Dalib ya ɗauki wannan silke nasa ya tafi domin ya biya sadakin nana fatima radiyallahu ta'ala anha lokacin ya ce kastu sai na riƙi wannan silken fandalaktu bihi ila soki sai na tafi da shi kasuwa sai na sayar da shi bi arba a mi'a dirham sai na sayar da shi dirhami 400 min usman bin afan sai ya sayarwa sai na usman nan afan ya ce yayin da na karɓi wannan dirhamai shi kuma ya karɓi sirken daga wurina sai ce ya abal hasan alasta aula biddar iminka wa an anta aula rahimimin ne ai kai ne ka fi cancanta da wannan sirken kai jarumi ne me yaƙi me ɗaukaka addinin Allah wannan sirken ka fi cancantarsa sannan wannan dirhamu ma ka fi ni cancanta duk gaba ɗaya sai ce eh sai ce wannan sirken to na baka kyautarsa sannan kuma kuɗin shi ma ka je fi sabilillah wanda wani ɗaya daga cikin abin da zaka ga cewa masu ma zagin safai suna kawo wannan ruwaya na na faɗi ma kamar yadda faɗa tana da zuhudu kwarai da gaske lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ka ji kuɗin sadakin to da aka tashi kaita ba Dubai aka tafi aka yi odar gado ba ba China aka je ba ba an sa mata kaya ne na miliyoyi masu tsada ba ba irin wannan aka ba saboda aƙidar da ake so a gyara a yi zaman auren a yi haƙuri da juna sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tura ta da ‘yan wasu ‘yan komatsai an ce wani ɗan kobi ne na shan ruwa da wasu tukwane ko guda biyu ko kuma gare wani na ruwa da fulo wanda sai ‘yan ƙananan duwar wasu sai kuma dutsen goga da za ta dinga yin nika dutsen nika kenan an san shi irin na daɗina. indomi zare shi ai ba ku san shi ba eh mu mun taso lokacin markade ma an ga ma sai a yi markadan tattase da irin wannan dutsen goga zaka ga dutsen nika ake ce mata suna yi suna ainihin waka suna abana to irin wannan haka aka kai wannan shugaba mai girma amma me haka ta zauna dan ta taba cewa ma ta taba kawo manzala sallallahu alaihi wasallam hannunta yayi kanta dai kaza sai manzala sallallahu alaihi wasallam ke cewa ta ita ta yi hakuri ta ci gaba da wannan hidima wannan fa ne manufar aure a musulunci yau abinda ake ji a yau kake gani a social media wanda ya saba wa shari'a ta addinin musulunci ya saba wa kyakkyawan hankali da tunani ba musulunci ba ne. kaji an ce a biki ana taka dala duk da cewa CBN tana da doka kuma tana gurfanar da su to amma sai kaga wani salo da ya zo, mutum sai ya ɗebi kuɗi miliyoyi ya ɗauka kuɗin nasa ne ai Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi atakum ku ba su daga dukiyar Allah ne ba ta Allah ce amma sai yi ai kenan sai kaga yayi wasu abubuwa na barna kamar inda wani abu da ya dinga ce-ce ku ce a social media kwanan nan kuma an nuna wasu mutanen kuskuren su sun kashe wasu miliyoyi a wurin birthday koyi da nasara babu birthday a cikin tsari na addinin musulunci wani happy birthday to you wallahi babu shi addinin musulunci koyi ne da yahudi da nasara dan fodiyo bai yi birthday ba an ka dawo tarihin kasar hausa shehun borno bai yi birthday ba balantana ka danganta zuwa ga sahabbai zuwa ga tabi'ai duk irin wannan abun ba su ake ba amma sai ga an kashe makodan kuɗaɗe kuma an yi magana sai mutum ya dinga nuna cewa wannan abun ma kai a daidai ki to wallahi ba ku san wani abu duk mutumin da ya wannan wallahi ka fi tarihinsa ba fata muke musu ba addu'a muke musu ba amma wallahi su hankali da duniya Baka irin wannan barna ka zauna lafiya ka koma tarihi ga gani mutane a najeriya ba su sha wahala ba masara ba ta ja su ba ta fyaɗa su da ƙasa suna bunta da gudu suna so su kamo ta ta an rasa algalibuwar shin ita ta nasara akan mutane ko mutane ne suka sai nasara wajen neman masara sai da aka ja masara a ƙasa ai da ba a cin masara ni na taso lokacin da ba a cin masara ka san ni dan 75 ne aka zo lokacin mpn muna yara prb aka dinga jan masara saboda alama ce ta mpn ana janta a kasa ana wulakanta ta wallahi ba a cin masara lokacin amma ce me wannan wasu 'yan shekaru da aka kifar da mulkin shagari baban gida ya zo aka zo aka shiga wani yanayi sai da masara ta yi wahalar da mutane kuma har yau masara mutane sun kasa kamo ta me da wannan alfahari da aka ka koma tarihi malam yau mutini ka tambayi tarihi me ake cewa da shi yau ne yau yawmul ne ita ce ranar da ake ce da ta ranar taɓo. Taɓo ne wata mata ce kawai wata saboda ita yar matar shugaban ƙasa ce test lady ce ta sabilla a ishbiliya lokacin musulmi suna mulki andalus ta ci ta ƙoshi kawai sai take cewa da mijinta domin dama asalinta talaka ce dama wanki take a bakin kogi kawai shi kenan sai shi ɗan sarkin ya zo wucewa da yake yana da son baitukan waka sai ya ce sana'ar rehu min alma'i sai ce iska ta saƙa mara mara mu muke cewa ko kuma ka ga wani gida gida da ruwa yake in iska tana kaɗa kogi ko wani kududdufi za ga wani abu yana gida gida gida gida to sai kawo sadar bait na waka sai ya kalli abokinsa ibn amal sai ce kawo min ajazul bait kawo min karshen sai kansa ya kife ibn amr ya kasa cewa komai sai wata mata tana wanki tana bauta a gindin kogi sai take cewa ayu dar'in lil harbi law jamat sai take cewa eh wannan zai yi kyau da silke na yaki da a ce a daskare ki wallahi dan shugaban kasar nan yana jin haka bai kalli kaskancin ta ba sai ji duk duniya ba wace yake so domin shi yana son waka shi sa shi namiji da ma haka yake duk abin da yake so a mace baya kallon komai to sai ya aure ta ya yanta ta aka wayi gari ta zama ita ce mace mai fada aji ita ce pest lady a ishibiliya tana umarni tana hani tana cikin dukiya da dadin yayi dadi kawai ran nan sai take cewa ita wallahi tana so ta koma rayuwarta ta da domin ta yi tallan nono a gefen kogi tana so ta taka taɓo ta ɗauki garwa ko ƙwaryen nono tana laban laban laban shi kuma matsayinsa na shugaban ƙasa ya ga ai kaskanci ne ga matarsa ta dawo ta sai yake cewa a'a zan miki kwaba zan miki a gida amma ka san me sai je ɗauko turaren ambar da turaren kafur da turaren sandal da jawi manya-manyan turare ne garinsu in ka ta cokali da kuɗi ne mai tarin yawa kamar da yadda aka yi wannan birthday din aka ce an kashe miliyan ɗari da wani abu ko biliyan kowaye a dai maganganu shi ma wannan kwabar aka yi ta irin wannan lokacin da talakawa ishbiliya suke buƙatar a taimaka musu da abin da za su ci sai aka ɗebo kuma ruwa turaren ma'uwardi da turaren almuski ruwan turare aka yi ƙatuwar kwaɓa da garin turare da ruwan turare sai ce matar ta ta fito ta dinga takawa ta shiga wannan maimakon ta shiga taɓo na gaske shi ne ta zo da yayanta suna takawa suna laban laban laban wannan shi ake sai da shi a tarihin musulunci yau ne ranar tabo amma duk da haka da ta fito ka san dan adam ba ka iya masa sai take cewa lauka na dina haƙiƙiyan ina ma taban na gaske ne sai ce lalle haka ba abin da yake cika idan ɗan adam sai turbaya to mahallin da abin da yake gama duk mutumin da yayi alfahari wai dan Allah ba shi dukiya ya je ya ɓarnar da ita a shirman banza a shirman wofi a birthday ne a ibn santa ne a wajen wani biki ne a wani abu ne wanda ba shi wallahi sai ko Allah bai ja shi ba to ƴaƴansa ba zai yi ba sai abin ya zo ya bi su to shi wannan sarkin da ya wannan abin Allah sai ya kama shi shi sa ba a san alfari bai shekara ashirin ba akan mulkinsa Allah ya kawo murabiɗun aka yi juyin mulki aka kore shi daga cikin ishbili aka kama shi ma aka kai shi can wani gari da ake ce da shi a gamata ba ma wanda ya san shi yara kawai suna kallon sa wani wulakantaccen gida mai rubabban kyaure aka sa mai gadi yana jiransa mai wulakantattun abubuwa shine wata rana an yi idi yake faɗar wannan baitin waka Ya ce fi ma ma ba kunta bil ayadi masaruran ranar sallah ta zo ce a shekarun da suka gabata a shekarun baya lokacin idi kana cikin farin ciki kake yasa? kana kasaita kana hawa kana shiga alkyabba sai ce fasa akal idu fi a gamata ma'asuran amma yau ga idi ya na a gare ka a garin azgamata tarabana tika fil abdumari ja'i'atan yace kana kallon ƴaƴanka mata a cikin lamara suna cikin yunwa yaran nan ba da suka yi wannan abu suna cikin yunwa yau ba mulkin ba gidan mulkin yace ya gazilna lin ma ya mulkina ƙiɗimiran su ne wa mutane bara ba su da yanki ko da ɗaya na yadi ɗaya rigar sallah sai ce mai barazana na hawa ka maka makashi a tangashi sun bayyana wajenka sun zo su ne maka sallama gaisuwar sallah da a fada ake yanzu sun zo a cikin wani yanayi na wulaƙanta yanayi mara daɗi abu saruhunna hasaratin makasira yace idanunsu suna cikin asara kana kallon su suna cikin wani yanayi da damuwa sai ce ya da'ana fitini wal aqdamu hafiyatu kafafuwan su ko takalmi yawo kaji abin da ya faru ya da'ana fitini wal aqdamu hafiyatu suna taka tabo na gaske kafafuwan su ko takalmin sallah ba su da shi ka annaha lam tada miskan wa kafura kaji mahallin jahil kai ka ce wannan kafafuwan ba su taka muski da kafura ba wannan fa shine duk mutumin da ya albari bilalazi duk mutumin da ya wulakanta dukiya shi ake da shi kasir qulubul fuqara ka karya wa talakawa zuciya waya in ka aka mutum magana ai muna siyarwa mun kai waye ga musulunci ai koda zaka ciyar da duniya bai ce kuma kayi barna ba wala tubazzir tabzira shi sa lalle haƙiƙa duk mutanen da suke zuwa su biki su fataka kaji an kama miliyoyi kawai a ci abinci ko a danyi wani lokaci guda wannan ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka akai auren na na Fatima ba ita ma za mu kasa taskarta gida biyu dole in gintse a nan akwai batutuwa da suka shafi wasu ƙadiyya da wasu maganganun da ya kamata mu san su dangane da na fatima insha Allah kila mu haɗa a wani lokacin a wannan taska ta bana insha Allah ta'ala sai mu ce fa rahmatullahi ala fatima binti muhammadin sallallahu alaihi wasallama Allah ya ji kanna na Fatima yar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi idan mun koma ɓangaren tafsiri har yau dai muna nan ayoyin nan na cikin suratun nisa'i ala aya ta 36 zuwa 39 me Allah maɗaukakin sarki yake faɗa aron ma ƙara mai ta mana sai mu ɗora bayanan da muka yi a wancan karan na'am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 وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ۖ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ۖ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهما عليما الله سبحانه وتعالى كما دين مكجي tafsirin waɗannan ayoyi yana umarni ko dai hani da abubuwa ne guda goma sha uku wayanda tushe ne na zamantakewa da saisaita al'umma da kuma dacewa a duniya da lahira Allah ce wa abudullaha ku bauta wa Allah wanda wannan shine abu na farko wanda yake nuna tauhidi ga Allah ai ku kadaita shi ku girmama shi wala tushriku bihi shay'an abu nabi kenan kada ku yi tarayya da shi da wani abu komai kankantar wannan abu komai girmansa shin rana ce ko wata ko gunki ko tsakuwa kada hada Allah da wani abu wajen bauta abu na uku wa bilwalidaini ihsanan sanan Allah yana wasici da ku girmama iyaye ku kyautata musu ku ni'imta su ku martaba su abu na hudu Allah sai ce wa bizil qurba ai ku kyautata wa makusantanku wanda kuke da alaka da su ta jini kamar ƴan uwa ko baffanni ko kawunnai abu na biyar Allah maɗaukakin sarki sai ya ce waliyatama haka nan ku kyautata wa marayu ku ji kansu ku taimaka musu abu na shida sai ce wal masakini haka nan ku kyautata zuwa muskinai marasa ƙarfi masu bukata a taimaka musu abu na bakwai Allah sai ce wal jari zil qurba haka nan ku taimakawa makoci wanda yake da alaka guda uku na kusa kenan wanda yake da haƙƙi na kusanci na jini ga kuma haƙƙin musulunci ga kuma makotantakar abu na takwas Allah sai ce wal junubi haka nan ku kyautata wa makoci wanda ba shi da alaka da ku ta jini amma akwai makotantaka tsakaninku da shi kuma ƙila addinin kuma ɗaya abu na tara sai Allah sai ce wasahibi bil biljambi wanda dama anan muka tsaya jiya Allah sai yayi umarni da a kyautatawa makoci ko wanda yake kusa da kai wanda al-imam Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma yace shi as-sahibi bil jambi din shine ar-rafiqu fi safari abokinka wajen tafiya sai tafiya ta kama ka sai kuka shiga mota tare ga ka wajen zamanka ga wajen zamansa ko kuka shiga jirgi daya ga wajen ka to shi ma wannan kaga dai temporary ne lokacin amma ana so ka kyautata masa kada ka yi abin da za ka cutar da shi kada ka zo ka takura masa da wani abu ko kiɗa ko wani abu da baya so ko wani wari da baya so don wanda abu zai iya cutar da shi kada ka masa shi ma yana buƙatar ka ba shi kulawa wannan shine ne fa addinin musulunci wanda ɗaya daga cikin malaman tafsiri al'imamu zamakshari yana cewa huwallazi sahibaka shine wanda ya abokantace ka imma rafiqan fi ko aboki a tafiya au jaran mulasikan ko kuma makoci da yake manna da kai au sharikan ko abokin tarayya fi ta'allumi ilmin wajen koyon ilimi ko ajin kuɗe da shi ga kujerarka ga kujerarsa au ka'idan ila jambika ko kuma wanda ya zo ya zauna da kusa da kai fi majalisin kama majalisi kamar yadda kuke zauna a majalisin nan wanda yake kusa da kai shi ma fa Allah ce ka kyautata masa shine as-sahibi bil jambi sahibi bil jambi wanda wannan shine da yawancin malamai suka fada wanda shi kyautata wa makocin nan yana da abubuwa manufofi da yawa daga ciki akwai taimaka masa in talaka ne in kana da kuɗi kana da makoci talaka to wajibinka ne ka zama cewa ka taimaka masa wannan shine abin da musulunci ya umarce mu bai kamata ka cika koshi ka zama cewa ba ka da problem ba amma makocinka yana bukata baka taimaka masa ba ana yawan buga wata wani labari cewa wani makoci yana da wani makoci tajiri. wannan makoci tajiri yana da kuɗi kwarai da gaske shi kuma talaka ne sai wasu kaji ya so dakwalan kaji to kuma lokaci guda kajin nan sai suka mutu sai ya ce da 'ya'yansa je a zubar da aka je aka zubar sai shi wannan makocin nasu wanda yake cikin masifar yunwa da bala'i sai yake cewa da 'ya'yansa a je a ɗebo can kajin sun ga lokacin da aka tafi za a zubar da su sai aka ɗauko su aka dafa su aka rome su to ka san abinka da yaro ƴaƴan makota ƴaƴan masu kuɗin sai suka shigo gidan shi talaga sai suka ga ana ana farfesun kaji da suka ga ana farfesun kaji sai suka zo suka ce su ma a ba suna so a ba su sai uban yaran mai gidan sai ke cewa kai ku da ku haramun ne wannan kajin a wurin mu kuma halaka ne suka ce to ya aka yaka ya ce mushen kajin da kuka yare ne mu muka ci ko ku ci mushe haramun ne mu kuma ga shi ba mu da abinci ba mu da wannan mu kuma ya halatta mu ci wannan shine famani turra ghaira bagin wala adin fala isma alai duk mutumin da bala'i da lalura da yunwa ta sa ya ya ci mushe to babu matsala kansa sai suke zuwa shi ga baban su labari sai ya ji kunya shine ya ya taimaka masa to da yawa yau mutane suna cikin yanayi kuma wasu makotan wai kawai shi kenan su sai ka roke su akwai ba mutanen da zaka yi musu gani kyakkyawan shiga amma wallahi babu shi a tare da su babu ce a tare da su abubuwan da suke kansa suna da yawa sai kai musu kallon kamar a wadata suke nan ko billahi lazi kana ba su 500 ma karbewa su suna ta godiya kila a gidansu wallahi babu gwangwanin shinkafa amma ka ne musu kallon kaza to yana da kyau a dinga kula da wannan haki in dai kana da hali shi sa wani hadisi ya ce duk mutumin da ya zo ya tambaye ka walau ta a alafarsun ko akan doki ka gan shi in dai ya bukata ka tabbatar to ka taimaka masa ka daina kallon wani ai yana da mota wani ai yana da babur mai caji wani ai yana sa shadda wani ai kaza da sauransu a'a akwai abubuwa da yawa wani lokaci akan mutane shi sa wajibi ne a kyautata wa irin waɗannan abubuwa hadisi ya tabbatu sahihi a cikin muwatsa ta imamu malik ya ce la yamni anna ahadukum jarahu daga cikin wannan kyakkyawar koyarwa ta addinin musulunci shine kada ɗayanku ya hana makocinsa an ya za kashe fi darihi lokacin ko zai in rufi da zai na azara ga wata tumba zai sa amma sai ya taba katangarka a jiki zai sa manzala sallallahu salama yake cewa kada ka hana makocinka wannan wannan kyakkyawan misali ne manzala Salim salama ya fada yau da makocinka yana da wata bukata ko kwai ɗaya yake bukata ka dan haska masa kana da sola shi ba shi da komai to kaɗan haska masa wannan yau da yawa akwai abubuwa da yawa wanda inda bayani za mu cikakke akan hakkin makotataka to wannan shi ma sai mu kwana uku muna tafsiri amma dai manufar shine a kyautata wa makota a daina gaba a dinga aika wa juna kyaututtuka in wani abu ya faru a dinga siyayya kamar da da ake shi sa za ka ga zumuncin da ya yi kyau irin na bahaushe haka ake haɗuwa duk inda ka je yunwa ta kama ka baka tunanin wai ba za ka ci abinci ba domin za a girmama ka kuma makota da makota ana ciyayya ba za ka san ma cewa wane ko gidansa an yi ko bai ba wannan abu ne mai kyau sai na goma Allah sai ce wa bani sabili ai ku kyautatawa dan tafarki bako wanda ya yake wanda ba a garin yake ba iyalansa ba sa nan in yazo yana bukatar shi ma a taimaka masa ko kudin mota ne ko wani abu da zai kai shi zuwa iyalansa ko ya je ya biya bukatarsa da ya a garin musulunci shi ma ya kalli wannan yawanci akan samu mutane su zo gari ba su san kowa ba kuma suna buƙatar taimako to yana ɗaya daga cikin wanda shari'a musulunci ta ce shi ma a taimaka masa na sha ɗaya wa ma malakat aimanukum hakanan abin da hannunku ya mallaka na daga bayi ko masu yi muku aiki su ma ku kyautata musu manzala salim salama ya yi wasiya ya ce bayin da suke karkashin ku wayanda suke muku hidima ku kyautata musu a rashin lafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati yana ɗaya daga cikin ƙarshen su da yayi ya faɗi wannan Imam Ahmad da Imam Al-Baihaqi sun fitar da hadisi daga Anas bin Malik radiyallahu anhu yace kanat ammat wasiyati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gamammiyar wasiyar manzala sallallahu alaihi wasallama kusan gaba ɗayanta ya kasance hina hadarahul mautu lokacin da mutuwa ta zo masa as-salatu shine dinga cewa a dinga kula da sallah yawancin generalizing na wannan wasiya ta sa abinda ta kunsa ahammul mawdu'at shine a dinga yin sallah sai ce wa ma malakat aymanukum ku kula da bayin da suke ƙarshen ku abinda hannayenku ya mallaka ku daina wulakanta su ku daina cin mutuncin su dan wane ne maka aiki ya nema wanki da goga ya nema direba ya nema gadi ya nema bauta to ba a yadda ka ci mutuncinsa ba ka dinga wulakanta shi ko ƴaƴanka su dinga wulakanta shi wannan ba addinin musulunci bane manzo Allah sallallahu a ƙarshen wasiyarsa da ya ce a kula da wannan su ma ƴan adam ne manzo Allah sallallahu hadisin bukhari da muslim yace hum ikhwanukum su yan uwanku ne kuma badadinku ne ja'alahumullahu tata aidikum Allah ya sanya su suna karkashin ku sai ce faman kana akhuhu tahta yadihi duk wanda dan uwansa kuma yake karkashin sa to me falyut'imhu mimma ya'kulu ka ciyar da shi abin da kake ci in an yi girkin ga a girki a gidanka kai shi ma ka ringa ba su wannan wal yalbisu mimma yalbis irin kayan da kake sawa su ma ka ringa ba su suna sa irin wannan wala tukallifuhum min al'amali ma ya galibu manzo Allah sallallahu alaihi yace kada ku dinga dora musu aikin da ba za su iya ba ko almajiri ne a gida kada ka dinga dankara masa aiki da kaya ko wasu yara da ake child abuse nan da ake faɗa bautar da ƙananan yara to musulunci dama ya yaƙi irin wannan kada ka dinga dora musu abin da ba za su iya ba sai ce fa in kallaftumuhum har in kun dora musu wani aiki Fa'ainuhun alaiku taimaka musu yadda za su yi abin cikin nasara wannan ba ne addinin musulunci addinin musulunci babu capitalism babu dictatorship babu mulkin kama karya babu danniya da murdiya wannan shi ne addinin musulunci na sha uku na sha biyu da na sha uku Allah sai ya haramta kasaita da alfahari Allah ce inna Allah la yuhibbu man kana muktalan fakuran lalle haƙiƙa Allah baya son duk wanda ya kasance mai takama mai jin isa mai girman kai mai kallon mutane a banza mai alfahari wanda in ya tashi duk abin da zai sai yayi alfahari sai ya je ibin santa ya kashe miliyoyi sai ya yi birthday ya kashe miliyoyi sai ya yi kaza inna allaha la yuhibbu allah baya son wannan wannan shine muktalan fakuran kenan wanda yake takama da alfahari cewa shi Allah ya bashi kaza Allah ya hana wanda wannan shine abinda wannan aya ta faɗa wanda an ce alfakur almutakabbir shine mutumin da yake da girman kai allazi tazharu asarul kibr fi aqwalihi shine yawanci a magana yake kasancewa shi shi alfakur kenan zaka ji ana kalma ta katsaita mu mun yi kaza mun yi kaza kudin mu ne makai? mu muka yi kaza ba wanda ya hana mu wata shekarar ma sai mun yi to wannan shine mukutal kenan an masa wa'azi an ce kaza babu kyau ai ba wanda ya bani kuɗi na ne zaka dinga zai yana lafazi yana nuna cewa shi ba zai ma taɓa yin talauci ba har abada har abada wannan shine alfakur almukutal kuma shine me wanda yake a kusan sifarsa a aikace yana tafiya yana takama yana fasa capacity a yaren zamani yana jin shi ya fi kowa Allah baya son haka wanda ya zama cewa baya bin abin da Allah ya faɗa wannan su ne sufofin shi sa wata ayar Allah ce wala tamshi fil ardi marahan kada ka dinga tafiya a doron ƙasa kana alfahari innaka lan takrikal ard duk isakka duk takalmin da ka zama mai tsada da suturar da ka zama masu tsada da kwan da kaci da kajin da kaci da shawarmar da kaci lan takarika al'arza baka isan ka taka kafa ka taka kasa kasa ta bule ba shine karshen garbi duk alfaharin ka da taka maka da waye da sauransu da irin motocin da zaka wani alfarma na alfahari baka isa ka taka ka hausu su burma kasa ba lan arda, al'arza walan tabluga jibal dolan haka nan in kana jin isa ko kana da girman jiki ko kana da wani sifa ta kasaita to baka kai duwatsu tsaye ba baka kai girman dutsen goron dutse ko dala ba duk abin da zaka yi dan adan ne kai karaman halitta ne sai dai lalle hakika wai girman kai kuma kame mutunci shi ba girman kai ba akwai lokacin da ake so ka kame girman ka kame mutuncinka ka iya kare kima ka da darajarka kada a kawo ma raini kada ka je kana maula kada ka je kana tumasanci ba kai da kai roƙo ba wannan shi ba sunansa girman kai ba sunansa izzatul nafs kenan eh ana son mumini ya zama haka haka nan wai din kai gida ka ta fare kai gida mai kyau ba wai gida na birthday wanda aka kashe kuɗi na banza dofi da keka irin wancan ba a'a gida ne wanda za a shiga a kashe biliyoyin kuɗi shi ba nan ba alfahari bane haka nan ka sai wata kasaitaccen mota wacce za ka ji daɗi ka sha ac kai ka hada ta da intanet da abubuwa na zamani duk wannan shi ma ba sunan alfahari ba gane wannan haka nan in ka sa kaya masu kyau maimakon shi ka sigo cikin tsumma a raina ka ka sa kaya masu kyau ka fito a mutunce kana baza capacity amma ba na girman kai ba shi ma wannan ba girman kai ba ne me hujjar dalilin hadisin da abu dawud da imamu tirmidhi suka rauto daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce la kulul jannata man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibr wanda yake a cikin zuciyarsa akwai daidai da kwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba faqala rajul da wani mutum ya jaka sai yace kai bara dai tambaya yace innar rajula lalle zaka samu wani mutum yuhibbu an yakuna saubuhu hasana yana so ya ga kayansa masu kyau ne wa na'luhu hasanatun takalmun sa mai ga ya sa mai kyau fa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai saita su sai ce ba wannan ake nibi ba sai ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau yana so ka yi shiga mai kyau mai a samu an ganka da mai kyau sai ce mai abinda ake nufi da girman ka sai ce badarul haqqi wa gamdin nas shine kin gaskiya da raina mutane shi yasa lalle hakika wannan aya da muka kwana biyu ko uku muna tafsirin ta aya ce da ta tattare abubuwa goma sha uku ta zo tana kwadaitarwa wajen kyautatawa da ƙoƙari a zama an siffantu da ɗabi'un da za su sa a ji daɗin zamantakewa da za mu ɗabbaka wannan to da za ka ga society ɗinmu ya zauna ba za a samu 'yan kidnapping ba ba za a sami 'yan fashe ba ba za a sami 'yan kwacen waya ba duk da an bi wannan ƙa'idodin duk waɗannan abubuwan ba za a same su ba za ka ga an samu society wanda yake kauna juna daga nan sai Allah sai ya faɗi sufofin waɗannan mutane wanda Allah yake su. wanda Allah baya son waɗannan sufofin bayan faɗi wancan sai ce allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukuli sune waɗannan waɗanda suke rowa wa'anda kuma suke umartar mutane ma su yi rowa su sun ƙi bayarwa wani ma yana bayarwa sai su zuga shi su ce kada ka bayar dukiyarka za ta ƙare suna ƙoƙarin wannan ta yadda suke umartar wasu akan kada su ciyar 'Yarfi sabilillah wanda yawancin malamai suka ce wannan aya ta sauka akan yahudawa saboda sun kasance wasu daga cikin yahuda suna cewa mutanen madina kada ku ciyar da dukiyoyinku wajen yaƙi da sadaka wannan zai sa dukiyoyinku su kare. amma duk da haka dai wannan aya tana gama gari amma ce akan kowa da kowa Allah sai ci gaba da faɗar sufar wa'annan mutane wanda Allah yake ƙi, sai ce wa yaktumuna ma Allah min fadlihi sun kasance suna ɓoye abinda Allah ya ba su na daga dukiya suna ɓoye ni'imarsa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko siffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ta zo a cikin attaura kaga wannan dai yahudawa ne Allah ya faɗi siffar annabi sallallahu alaihi wasallama zai bayyana mai kama kaza mai kama kaza sai suka canja suka koye ba su faɗi siffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba Allah ce wa a'tadna lil kafirina azaban muhinan lalle haƙiƙa mun tanadar wa kafire azaba ta wulakanci azaba ta kaskanci ranar alkiyama shi sa imam ibn abi hatim ya rawaito daga sa'id bin jubair yace kana ulama bani isra'ila ya bakhaluna bima indahum min al-ilmi malaman bani isra'ila sun kasance suna rowa daga abin da Allah ya ba su na ilimi to fa anzalallahu shine sai Allah ya saukar da wannan allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukli wanda yawancin dai malaman tafsiri suka ce ayat ta sauka akan yahudawa da suke boye siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa imamu mujahid ya ce al'ayatu salat wayannan ayoyi guda ku ila qaulihi aliman inda Allah ce aliman nazalat fil yahudi ta sauka a ainihin bisa ainihin yautawa shi sa ruwa a bace wacce take ba ta da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum washuh na hane ku da qawru shine ya halakar da waɗanda suke ainihin kafinku Allah ce wa atina lil kafirina azaban aliman mun tanadarwa kafirai azaba wacce take mai radadi sai dai hadisi ya zo wanda Imam Tirmidhi ya roto da Hakim daga Abdullah bin Amr bin al-As manzala sallallahu alaihi ce inna Allah ta'ala yuhibbu an yara asar ni'matihi ala abdihi Allah yana so ya ga alaman ni'imarsa a sabawansa wannan shine babban canini da musulunci ko da an ce kada ka yi alfahari kada amma idan kana da kuɗi ana so a ga alamar kuɗi a tare da kai ana so a ga alamar ni'ima tare da kai ba musulunci ba ne ka samu kuɗi amma ka zama ba ka ci iyalanka ba sa ci ba ka taimakon al'umma annabi wannan ba musulunci ba ne allah yana so in kana da kuɗi a ga hulaka ta masu kuɗi kada ka sa hular 'yan dako kada ka sa hular wacce take gata nan kada ka sa riga wacce take gata nan kada ka hau mota fama da arziki ya fi fama da tsaya don rashin godewa Allah ne in Allah ya baka malam ka ci ka more iyalanka su more su ka sa su a makaranta mai kyau mai tsada ta addini to wannan shine amma ka zama kana da kuɗi amma mutum sai ka ji in ka kalle shi sai ka ce ba shi da kokon wannan ko miliyoyi ne da shi to wannan ya saba wa addinin musulunci shi yasa wannan shine abinda wannan aya ta faɗa lalle haƙiƙa wannan ba ƙaramin abu ba ne, Allah daga sannan sai mun zo na zo ƙarfi ko na ba yawwa alhamdulillah wanda hadisi ya zo wanda da shi zan rufe wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mun zo Allah allazina yum ok to alhamdulillah masha Allah to ai kaga sai mu tsaya kenan mun zo a daidai to abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure